billahi lazi yanzu ba ba masu girma tab dijan tab da mutum ɗaya fa wani jaririn su mai tsawon mai girma kamar biki Allah gaskiya mutum guda mutum guda fa mutum guda wato faɗin hannunsa ya yi faɗin gidan nan kwarai kuwa faɗin hannunsa kwarai kuwa haka ne kai yanzu mu na muka ci abinci ba sai ka dan dake tsince ka can abu kankan gaban da ba abin da ya maka dan sakato nama ko to mutanen da in suka sakace sai sai sakato a kanganin kanganin makori ba eh. sai sakato giwa wani sakato kauna to da me yake sakato a ranka da me eh, eh. yake sakato a ranka mashi da mashi amurka nan naka na zalunci da kake shi ake ji ku tashi ga masu biyan ku tashi ko ku biya maza